shugaba muhammadu buhari na najeriya kuma ɗan takarar mukamin shugaban ƙasar najeriya a jam'iyyarsa ta apc ya yi juyayi da nuna damuwarsa a kan dage zaɓen da hukumar zaɓe ta najeriya ta yi zuwa sati mai zuwa inda ke cewa wannan ba ƙaramin baƙin ciki da kuma ta da masa hankali ya yi ba ganin irin kuɗaɗen da duk hukumar nan ta bukata an bata kuma 'yan najeriya da 'yan siyasa sun yi shiri mai kyau domin shiga wannan zaɓe wanda ɗage shi zai iya kawo lalurori daban-daban a waɗansu ga mafi yawan 'yan najeriya musamman waɗanda suka yi tafiye-tafiye domin su isa ƙasashen da suka yi rijista su kaɗa ƙuri'a shugaba muhammadu buhari ya ce gwamnatinsa za ta sa ido ta tattauna da hukumar zaɓe ta ƙasar domin duba hanyoyi da za a kawar da afkuwar irin wannan lalurar da ta ce ta fuskanta wanda ya tilasta aka daga wannan zaɓe a daidai wannan lokaci da jama'a da dama suka yi ɗokin cewa a yau za su kada ƙuri'a su zaɓe shugabanninsu shugaba muhammadu buhari ya ce kuma zai halarci wannan taro da hukumar zaɓe ta najeriya ta ce za ta yi da sauran jam'iyyu na najeriya domin sauraron bahasin da suke da da hujjojinsu da kuma abubuwan da suka sanya wannan ɗage zaɓe ya zama wajibi a daidai wannan lokacin. Jim kaɗan bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kama hanyarsa ta koma Abuja domin halartar taron hukumar zaɓen da kuma yin nazari akan halin da ake ciki na tattauna da waɗansu mutanen garin domin in ji ra'ayoyinsu dangane da wannan ɗagewar zaɓen da aka yi. To a kashin gaskiya ko da yake a ni da kuma 'yan najeriya ban san ko me ya sa aka ɗage zaɓe an yi dab da za a yi zaɓen a kashin gaskiya ya kawo cece kuce domin mutane da yawa suna gani kaman akwai lauje cikin naɗi bai kamata a ce hukumar zaɓe ta yi wannan gaugawa na dakatar da zaɓe sai wani lokaci ba domin ya kamata a ce an ɗauki lokaci ko kwana biyar ko uku wanda za a yi zaɓe kamun a ɗauka wannan matakin amma to alhamdulillah abin da je zan ce wannan ɗage zaɓe da aka yi a gaskiya mu dai ba san dalili ba sosai amma ɗage shi ɗin in abin alheri ne to abin alheri ne allah sa haka amma ya kawo wani ɗan cikas a kan yawancin mutanen da za su zo su hallarci halarci wannan zaɓe domin mutane suna tasowa daga ko'ina sun shigo gida sun shigo inda suke zaɓe an ce an zo an ɗage ba a gaya ma mutane cewa ba za a ɗage zaɓe gobe ko jibi ya kamata da an ba mutane lokaci wasu waɗanda za su kashe kuɗinsu daga nesa su taho za ka gani cewa da ba za su zo ba kuma in dai kuskure ne aka samu tuntuni ai kamata anek a ce yau ta gyara wannan kuskuren kahin a ce an zo sauran awa bakwai a zaɓe a ce an janye zaɓe. wasu 'yan najeriya kenan da ke a garin daura a tattauna da ne da su bayan da hukumar zaɓe ta bayyana cewa ta ɗage zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisun tarayya har zuwa asabar mai zuwa umar faruk musa amurka daga birnin daura a najeriya